ya fara tafiya wata wahalar ce kullum sai kina a taro a taro yaro ya fita ba burki <laughs> kawai tafiya yake wallahi wannan duka ubangiji yana sane da shi duk wanda bai bi uwar shi bai bi uban ba wallahi ya asara duniya da lahira Allah da hakan babar ki tace kaza ba musu ba zumbara baki babu kaza uwa sau uku uba sau ɗaya haka Allah yake don yake nufi da kyautatawar ne na farko kar ka taɓa yadda ka yi abin da zai ɓata musu rai ko a aikace ko a maganance kuma duk abin da suka san zai ɓata musu rai ba wai ma sai sun faɗa ba a sun san cewa za su neme ki karfe kaza ina kike ki tafi yawo ba nan sai an zo ana wai ina wanka kai amma dai wancan ba ta kyauta ba ta san zan aike ta ta san za ta kai min naɗa ta san za ta kai min markaɗe ta san za ta ɗebo min ruwa ba ta nan to wallahi kin saba mata kin yi uquq wallahi kin saba mata sai Allah ya tambaye shi annabi cewa yayi shi fa shi fa da ba zai taba saka iyayensa ba in zai dan kwatanta sai dai ka sami iyayenka suna bauta bayi ne ka sayo su ka yanta su shine za ce ka dan saka musu wani ya dauki uwar shi yana dawafi da ita ya sha wahala abdullahi dan umar yana ganinsa ya ɗauke ta a kafara da ita ya dawafi yayi aikin haji yayi safa da marwa da ita ba za ta iya ba ta tsufa sai da ya gama ya jiga sai ya ce abdullahi dan umar kana ganin na saka baba ta kuwa na saka mata ya ce wallahi nishi ɗaya da ta a wajen haihuwa na naƙuda baka biya ta ba nishi ɗaya da ta ba ka biya ta ba yace kai dai ka je dan wannan kokari da kai Allah zai baka lada yace ka tuna fa kai yanzu karshen ta so kake ta mutu ka ce mu huta ita kuma tana renon ka so kake ka rayu kai kuma yanzu so kake ta mutu ma ba isa ba a ce a rabu lafiya sai da ka iyaye ba za a iya biyan su ba sai dai a musu addu'a a ci gaba da musu abin da ransu zai daɗi duk abin da suke so in kana da shi ka ba su wanda ba ta da shi sau da ta ba su haƙuri karka gaya musu bakar magana ubangiji ya ce wala ta kullahuna uffu uff ku ji abin da Allah ya ce karka ce musu kai kash shine uffi babanka ya kira ka ko babarki ta kira ka awa uku ta ma faɗa awa uku ka ji ko baka ji baka ce na ji sai da kin jiya za ki tafi ce zo ce kai shi din nan wallahi karke da ki ga musu kai wala ta kullahuma usti wala ta naharuhuma karke da ka musu tsawa wa kullahuma qawlan karima ki ga musu magana mai daɗi mai mutunci ko ba a daga musu murya kasa kasa kasa kasa kuma sai sun gama magana ake magana wani ya zo gurin Abdullahi dan Abbas yace wata mata nake so zan aura sai ta kini tace ba ta so na ni kuma kishi ya kama ni kai sai na je na kashe ta yace wallahi fakatantuha sai na kashe ta yanzu ya zan in tuba sai Abdullahi dan um Abdullahi dan Abbas yace alaka walida kana da uwa yace ba ni da uwa yace kai sai fashe da kuka ba ka da uwa ya ce ba da uwa ta rasu to shi kenan <clears throat> ka je ka yi ta tuba kai istighfari yi ta aiki na gari illa Allah zai yafe maka bayan ya tafi sai yana almajirin shi mai suna Ata ibn Abi Rabah sai ta ibn Abbas na ji ka tambaye shi ko yana da uwa sai ta eh a duniya ban san wani aiki mafi kyau mafi na lada wanda mutum zai yi Allah ya saurin gafarta mishi da neman afuwa akan wannan laifi da ya ba irin ya je ya kyautata mahaifiyarsa ya nemi yadda to kuma ya ce ba shi da uwa saboda ka duk wanda ya rasa iyaye ko suka mutu wato kamar an toshe masa hanyar aljanna ne babar kan ta mutu yau ko babanka to kamar an rufe maka wata kofa ne daga cikin kofofin aljanna daga cikin kofofin aljanna akwai babul walidaini babu biyayya ga iyaye masu biyayya ga iyaye ne suke bi ta gurin na fata an gani sannan kuma ana ɗaukar nauyinsu ga duk wanda yake da hali duk yadda za ka yi iyayenka ka tabbatar cewa babu wata matsala tsakaninka da su zan zanto suna son barka amma Allah malam bahaushe abin da ya ɗauka kawai da safe zai ce baba ina kwana baba ina kwana in ya gama ya gaba me matsalar su ba su dame ka ba kuma ko ka tsofasa ko shekara ka ɗauri a gaban babar ka kai yaro ne ka nuna kai ba kowa bane saboda haka da ake so kullum ka je kai mata hidima babar ka ko kashi take a kwance ka je ka wanke kai fitari a kwance ka je ka wanke kar ka mata ai ita ma sai maka kana yaro wallahi ka je ka wanke daɗi ne daɗi kake daɗi ne a gurin mumin ya gaba ba ta mai ne mata wannan babu kyama a tsuwar da ta shayar da kai sai ka komai a rayuwa ya ta gama sau da haka wallahi ku ji wannan ina 'yan mata kanta zai ta ce miki na zaɓa miki wance kowa ne ki ce can ba zai yi ba suna cewa san ba zai bala sun saba masa kawai wance wane za ki aura shi nan ki ce babu Allah ya sa masa albarka amma ki ce ke ga zamani ne wallahi auren dole ba ita ba wane ce ana koya muku ya auren dole waye ta ba auren dole a musulunci ana yi duk wannan surutun da ake a rediyo ba sa gaya muku gaskiya ne wallahi kin fi yayin hankali ne kin fi baban ki hankali ko da suka gajiya suka ga yau suke ganin gobe ke ko yau suka gani ko yau ba ki san komai ba kin samu wani miga kawai mai tashi wando ne sakin wando rabin duwawo kin ne ki ce shi kike so in ta ce ba na son ka ga wanda za ki aura ki ce an gama na rantsa muku da Allah shi ne kai zaman lafiyar shi ne kwanciyar hankalinka annabi ya ce ko babar ka ce ta ce saki matar ka kawai ka ce an gama dole ne in ba haka ba kuma wallahi in ma baki kai da albarka har abada je ka ka gani Allah kiyaye ba za ka ga da kyau ba duniya sai ta ma zafi aikin yi da sana'a ma ba za ka samu ba saboda ka ba a wasa da iyaye ba a wasa da wallahi tallahi abin mutum ya zubar da hawaye ne in ya rasa iyaye ka rasa mai ma faɗa duk girman ka kana buƙatar ko yanzu na je gurin baba ta zai ta ce ga abinci ga kaza sai yanzu ka koshi sai yanzu ka ranci a koshi wallahi sai na koshi sai yanzu ba za ka ci kaza ba don Allah ɗauki kaza sai me kake so Allahu akbar kullum abin da ya ce ke nan saboda haka wallahi iyaye suna da girma suna da kima suna da daraja matuƙar gaske Allah ka dami ikon kyautata mu to shine wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu a kyautata mu mutanen da har kuya suke suna sambatar kafafuwan iyayensu wallahi yafki yana kuka akan ta yadda da shi ta amince da shi yana sumbantar kafarta iyaye kenan to sai da haka mutanen mu ba su san biyayya ga iyaye ba kwata kwata ba sani ba akwai yarinya wai ita yar boko ce yar makaranta wata fitsararriya an je babanta direba ne direban wani mai kuɗi ne ya je makaranta zai ɗauko ta ya nemi alfarmar mota a gurin mai gidansa da ta je kai ta rika tsayayi wai direban babanta ne direba ba ka gani talla zan direba nan ya ƙi zai ɗauke ni da wuri wallahi kuma ubancan ya nemi alfarmar mota ne wasu sai direban ubancan ita ba babanta ban zai saboda ana karya da duniya ne duniya ta ko mai da irin hali take cikin ranta babata na ne wallahi ko a titi yake yawon zan zo rike shi ce na ne zan samu wani uba ne babu wani ya yi laifi da ya kawo duniya da ya laifi ba da ya laifi ba ubangiji Allah ka jikan iyayenmu da suka rasu waɗanda suke da rai Allah ka ta ƙarshen su ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya su dukkan min Wajen wabil walidaini ihsana na uku wala ta da kun min imlaq kar ku kashe ƴaƴanku min imlaqin wai saboda talauci wannan mun yi bayani a kansa larabawa da suke yi na hudu da Allah ya ce na hannu kuma wa iyyahum kar ku kashe su mu ne za mu azurta ku kuma mu azurta su ku daina tsoron talauci to sai ce wala taqrabul fawahisha kar ku kar ku kar ku kusanci alfasha ma zahara min hawa ma batan wadda ta fito fili da wadda ta ɓuya na fata an gane wadda ta fito fili da wadda ta ɓuya alfasa malamai suka ce suna da yawa da abinda aka ce alfasa ba haushe ma alfasa yake cewa <clears throat> manya-manyan zunubai <clears throat> ana ce musu alfasa manya-manyan zunubai sannan na daga cikin alfasa. duk wani mugun zance na batsa mara kyau mara mutunci wanda ba a san mutanen kirki da shi ba alfasha ne aisha ta ce annabi lam yakun fahishan wala mutafahishan baya yin alfasha a aikace baya yi da bakinsa a ce bakinki ba control bakinki ba bakin bakinki ba tsafta sai duk abin da ya fito daga baki ki kwaba a cikin kawaye a cikin mutane ba daidai ba ne sannan daga cikin alfasha akwai alfasha irin ta zina wal iyazu billah ita ce galibi da an ce alfasha illa an yi na bi mu bayyana alfasha azina wal iyazu billah ba karamin mugun abu bane alfasha babu mutumin da yake zina wallahi sai wanda farko ba shi da kunyar Allah sannan ba shi da kunyar mala'iku sannan kuma zai jin kunyar bayin Allah ta tabaraka wa ta'ala mugun aiki ne ba aiki ne na mutanen kirki ba sai da aka sai kunya ta riga ta fita daga idan mutum gaba ɗaya yaushe mace ko namiji zai je ya bayyana da sa a gurin da Allah bai halarta ba wal iyazu billah ba karamin mugun abu bane kuma wadda kai zina da ita har abadin abada ba za ta ga mutuncin gaba ko ka tuba ko ka daina tana ganin ka a banza ke ma ko kin tuba ko kin daina a banza kike daga nan za shekara ɗari in wannan mutumin ya ganki ya yake kallon ki in ya ga yayin ki fa to wannan ai na san uwarsu uwarsu ai kaza kaza kaza kin zubar da ƴaƴan ki mutum wallahi duk san da ya ga ƴaƴanta ko a banza yake ganin ai ya san mutuncin uwarsu ya san kaza ya san kala sannan wata illa kuma ne ba zai taɓa ganin mutuncin ki ba ko ba zai aure ki ba in ba kina ga kin yi haka ne dan a ce a yi aure wallahi tallahi ko ya aure ki ba za ki mutunci a idan sau kuma zai rika miki kallon ko baya nan za ki iya zuwa ki wannan barna ba zai taɓa mun tsaya da ke ba sannan ba zai tabbatar to da shi kadai ne kike yin wannan lalata ko da wani ba ba zai tabbatar ba sannan kuma kin keta alfarmar Allah kin keta alfarmar mutuncinki da sauran Allah ka tsare ni wani ya zo gurin annabi ce ni fa manzo Allah zan yi musulunci zan musulunta amma ni ba zan iya barin zina bane take to ba matsala bari maka tambaya wannan wadda za ka yi lalata da ita sai ce masa kai da farko kana so a yi da babar ce a uzu billahi ba ka so a yi da babar kai ce haba sai to fa yace ba zai yi ba matar ka sai ce ina ai sai farka mutum na ganshi da matata kanwar ka fa duk annabi ya gama lasafta mishi sai ce to yadda za ka yi da ita babar wani ce ko kanwar wani ce ko yayar wani ce ko matar wani ce yar uwar wani ce in ba ka a taɓa naka dan me za ka taba na wani da ka abin yana zubar da mutunci ba a banza Allah ya hana mu wannan lalata ba akwai wani abu akwai kiyaye mutunci mu ba dabbobi bane kai aure shi aure shi ne kaɗai mafita hanya mai tsafta hanya mai wato wadda duk duniya ba wanda zai zarge ka kowa yana alfahari da uwa da uba wancan baba ta ce wancan baba ne dan zinafa yana alfahari da ni ba su da abin da zai alfahari to shine Allah ya ce kar ku kusanci alfasha ba ma wai kar ku alfasha ba wala ta taqrabu zina kusa da ita ma kar ku ne kusa da itan shine faɗin farko mummunan magana ga mace duk mata da ka gaya mata mummunan magana ta fata wallahi ba za su taɓa ganin mutuncin ka har abada duk shekarunka duk furfurarka duk geminka ta rika ganin kamar mutumin banza farko to kusanci ne maganar ma bata dace ba na biyu ko a hotuna ko a fina-finai bai halatta ya gani ba sannan ba'idu bai na amfasin nisa'i wa rijal ba a zama kusa da namiji da mace a nesanta numfashin maza da mata shi ma kusantar zina ne a rika zama dab da dab cinya da cinya ƙugu da ƙugu ko a mota haramun ne haramun ne ya ki tafi bata a ƙasa da ki zauna ga cinya namiji ga cinyar ki ki ce wallahi ba zan iya ba wallahi laifi ne rashin musulunci ne a nan ƙasar ya sa ma ake haɗa mata da abin nan a cikin mota ba'idu baina anfasin nisa'i war rijal ummu salama radiyallahu anha ummu salama da yahude ta kashe da yake nema ya su dado cikin mata ya musu illa a lokacin gazwatul ahzab kai da hansanu dan sabit ka je ga namiji san yana nema ya shigo ya mana illa take kin san ba zan iya ba saboda shi matsoraci ne hansanu bin sabit abin da ya iya waka ya waka manzon Allah Eh, yi ta ai ta annabi ya je na cikin kun ko. ko ce ba zan iya ba ce ba ni abin din naka ta karɓi wani wani itace a hannu ta lallaba ta lallaba ta mace mutumin nan ya faɗi ta ci gaba da dukansa ya mutu sai ta ce laka salabuhu laka salabuhu annabi ya ce man qatala qatilan falahu salabuhu duk wanda ya kashe wani mai wani dan adawa kafiri to kayan jikinsa na yaƙi ya zama naka to ka je na ba ka tunda namiji ne kaga ba zan je kusa da shi ba na ba ka kayan yaƙi me yasa irin na abubuwa duka akwai kimantawa akwai darajantawa kunya ma wani abu ne Fatima radiyallahu anha kun san wannan makara da ake ɗauka makara za ku ga gefe da gefe akwai gini ko da makara kwata-kwata yadda kika san gadon kara haka ake mata a ɗauki mutum kamar gadon karan to fatima saboda kunya ta sai da fatima wallahi ita ta ce ita in ta mutu kara ɗauke ta irin wannan makara ta sa aka yi mata makara mai rufi gefe da gefe ta ce ba na so ko na mutu a ga shaɗin jikina ma ta ce ya mata ba ta da ɗauke ta irin wannan makarar an sa ne kafani an sa kaza an sa zani ta ce amma duk da haka kunya take tsar manzon Allah yar khadija wai ta mutu ma amma tana jin kunya ta ce a sa mata makararta a rufe ko ina kada ma maza su ga yanayin wato kada ma su ga gawarta wannan gawa ma ba a gani ba sai kin je saboda rashin kunya kina bayyana da jikinki ga wani namiji katon banza katon wasu ina mutunci ina kunya me ya jaki me ya yaudare shi da shi da iyayenki da mutuncinki da komai iyayenki sun tafi can suna kokari sai kina nan kina zubar da mutunci me suka yi mai nema ba baki ba su miki ba kuma ga ubangiji yana kallo baki cikin yansa Aisha radiyallahu anha tace dan da aka binne sayyidina Umar ba na iya shiga cikin kabarin saboda kunyar shi sai na je na saka kayan na sa kabi na rufe jikina har kasa tace ina jin kunyar sayyidina Umar wa huwa mayyitun madfunun tahta turab gashi yana binne a cikin kabari amma Allah kunya sa nake ta amma dan ta babana da mijina zan iya shiga haka ko ba ni da hijabi in kai musu ziyara ta amma walan ma dufina Umar da aka binne Umar a daki na ma da salatu alaihim illa wa ana mashdudatan alayya siyabi haya'an min Umar bin Khattab ban taba shiga ba wallahi sai na lullube jikina ko ina ja sai da Aisha haya to wannan kunya fa kenan kunya to ina kuma ga a ce mace ta ba da kanta wal iyazu billah da ka karki fada yadda wallahi tallahi kina ganin abin kamar wasa to akwai bala'i zai biyo bayan sanin zina tana kawo talauci dan mutane yanzu suna tsoron talauci to tana kawo talauci ga tututtuka da annabi yace saboda zina kamar kwatani ne kwatani kwata haka zina take wannan wadda za ka yi zina da ita ba ka san maza nawa suka je mata sai da kamatan ka na sunna tsabtatattu kamammu su ya kamata ka mutunta su ya kamata ka zauna da waɗanda ainihin waɗanda ainihin ya kamata ka zauna da su mala walgan kira an jima muna karatu ne an gane ko sau da aka yan uwa abinda sa nake yawan ta waɗannan abubuwa wallahi duniyar nan ce ta lalace in kina jin waɗansu abubuwa al'ummar mu ta hausa al'ummar mu ta fulani billahi ladi da ba a ta da waɗannan abubuwa mala bakar abbas na biyu yake wanda ya rasu dattijo limamin biyu yake yace muna yara na rantse da Allah yace ba mu san karuwa ba duk Kano ba karuwa ko da duk Kano babu ba ya karuwa babu ba fulata na karuwa ba su san wannan al'adar duk Kano yace daga na ka fara samun guda ɗaya guda biyu yace bin muke da kallo muna jifan su ana mamaki wai wannan karuwa ce wai ta bar gidan iyayenta ne ta shiga duniya da wanda aka sani ma masu zuwa irin wannan lalatar su ne arna mutanen kudu ana ce musu akwato ake cewa <laughs> masu warin andi masu warin shafe-shafe shi ma kuma ba yawo suke ba ɗan sabon gari suke zuwa su kama ɗaki shi malalacin shaidani in ya zai zai can ya same su duk wanda ke gani a gurin mara mutunci ne amma yanzu a sami yarinya a gidan iyayenta a gidan ubanta ta je ta dawo har ta zo ta samu juna biyu a gidan uwarta da ubanta a Kano a unguwa wannan ba karamin abu bane ba san mu da waɗannan abubuwan ba shine ma min ha wadda ta fito fili wa ma baɗana da wadda ma ba ta fito fili ba ta ɓoye. duk da ta zuciya abinda ake nufi ma zahara wadda ake yi karara ta zuciya kuma wadda ma za ka rika san abin san abin ma a zuciyarka ma Allah ba daidai bane ka so abin ma a zuciyarka kana sha'awar ma abin a zuciyarka sanan ba karamin abu bane to kun ji wala taqatulu sai na biyar a wannan aya wala taqatulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kar ku kashe rai wadda Allah ya haramta sai da haƙƙi wanda ya kashe a kashe shi la ya hillu menene la ya hillu damin ra'in musulmi illa bi ihda salasa a sayi nafsi wa والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة shine هيك wanda ya kashe a kashe shi sama a kashe rai wadda Allah ya haramta sawa'un jariri ne mace sai ta kashe mijinta a kisa ne haka kawai ki sa mutum guba da sunan dan ba kya santa ko kaza ko kaza sai wannan kin fada cikin bala'i Allah yake zalikum wasakum bihi da wannan Allah yake muku jan kunne wasiya allakum ta'tilun ko za ku hankali ko za ku zama masu hankali wasiya ne kenan guda biyar to karanto guda hudu kuma a cikin aya ta gaba بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها نعم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى نعم وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ka guda huɗu, wala akan biyar tara kenan wala taqrabu malal yatim kar ku kusanci dukiyar maraya kar ku kusanci dukiyar maraya da sunan a ci da sunan a bata da sunan kaza kar ku taba dukiyar maraya maraya shine wanda uban sai mutu yana yaro yana karami bai mallaki hankalin kansa ba a tsare masa dukiyarsa a tsare masa arzikinsa kada a taba masa kudin shi hatta ya balu illa billati hi ahsan in ma za ka taba dukiyar sai ta hanyar da take mafi kyau sali dan ka juya masa dan ka kyautata masa dan ka gyara dukiyar in gida ne in gonaki ne za ka taba su ne dan a gyara su a bada su haya ya rika amfana an gane ko wannan shi ma kun ga cin dukiyar maraya yanzu a ƙasa ya zama ruwan dare yanzu sai a mutu sai shiga ba a raba gado wasu a shekara goma a kano a shekara ishirin ma ba a raba gado ko ba haka bane me yasa wasu suna nan kanin uban ne yayyan uban ne sun cinye sun yi shirin matar gidan ba sai magana ba sai a ce to miya dama sun suke mutu tana zaune ba a ba ta ba ba a ba ta layayanta ba tana cikin wahala su kuma suna nan suna cin dukiyar ƙarshe sai abuwa ne nemi yaro ba shi da komai an cinye masa dukiyar Allah ya kiyaye to wanda ya fi dukiyar maraya Allah ya ce ya ci wuta balbal a cikin cikinsa haramun ne إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فمن يتي نبقي hatta ya baluga ashiddahu kai sai ya girma ku taba dukiyarsa har sai ya kai tsare karfinsa wa awful kayla wal mizana bil ku cika kailu da mizani da adalci ku cika kailu da mizani sikeli da ma'auni shi shine abin auna nauyi wanda za a ga nauyinsa kamar yadda yankin je sayan gas ba ana auna nauyi ba a ga ya kai geji a siri gauge ne sif gauge ne ten gauge ne kike so a ga wannan kibiyar mai kamar agogon ta kai to kar ku kar ku kar ku sauye shi ku ba hanyoyin da za ku bi ya zanto gashi a zahiri ya kai amma kun yi wata dabara ne kun noke shi don a cuci mai sayan gas ɗin ko mai sayan wani abu karfe ku haka ku cika mutum kelinsa abun awo kuma shi ne wanda ake auna ko da kwano ko da abin da za a ce lita ɗaya ne lita biyu ne lita uku ne lita hamsin ne a cika shi ful ya zanto ya kai wannan lita mai ne mutum zai saya ya kai lita kaza hata gidan mai kara matse wannan litar ya zanto ka ce a zuba min lita kaza man dubu kaza sai ga an matse litar ana tauye mudu kenan sai da ka tauye mudu ba sai lalle mai gyada ko mai masara yadda za ta mole ganganin daga kasar wato da nan kasar ba ka ake fa in kina sai da gyada sai ki samu ganganin sai ki ta shi wai kar ya su da yawa wai wayo ne sai da ka yi shiga gangani ya cika makil da gyada amma da kin zai yake danganta a hannun wannan tauye mudu ne to haka kwanan awon ma ake mishi wani kuma zai zuba din sai ya tusa hannunsa a ciki hannun ya dan tauye wani guri waje yana ga wayo ne wani to ga algush danye mai kyau da mara kyau mai mara kyau da mai kyau duk wanda ya yi yawa a cikin al'umma algush shine rashin bayyanar da gaskiya in kunu kike ko ko ka kike sayarwa sai ki hada na jiya da na yau karki asara ki hada nono da ruwa mai shayi na jiya da na yau ko ba haka ba duk wannan algus ne wallahi talla abin mamaki in kika je london za ki ga in kika je sayan biredi sai ki ga an ce wannan naira hamsin wannan naira arba'in sai ki ce to me bambanci duk iri ɗaya ne babu bambanci sai bature ce muke wannan na jiya ne ya kwana wannan kuma ne yau ya kudin sa naira hamsin ne ba fa Allah ya sani ba amma ke da kika san Allah kika san Qur'ani kike jin wa'azi amma sai kin yi tunta tsohuwa ce za ta zo da kai tana dan nan mai na mai kyau ne wallahi <laughs> amma Allah ya kariya take kana zuwa ba ga mai ya kwanta yana bacci ta haɗa controller da man kuli me ake nema ga ita kusan mutuwa wai kuɗi take nema duk da haka ita da take nema abin da za ta ci amma sai an yi alku sai da aka fito a faɗi gaskiya me kar a cuta shine wasiyar da Allah yake a wannan hatta wajen aure akwai algush akwai yarinya da ta zo na ji auren ta uku tace ban taba aure ba in ka ganta kuma irin yan matan nan ne wanda za ka gansu yan tuku da su ba su da jikin girma ashe yayin ta uku a ƙauye ta zo ta ce ta budurwa ce a nan <laughs> aka aure ta a matsayin budurwa to wani algushi ne ko ba algushi ba ne algushi ne sai da aka ci ce na taɓa aure shi ce nan har ma na haihu amma ba za ki ce yaya na tara ba <laughs> in zai aure shi ya aure shi kai shi ce na taɓa haihuwa ma shi ke nan to sai da haka wallahi mutum ya gaskiya ni gaskiya mara gaskiya ce cewa ko a ruwa gumi yake amma ba a cewa gaskiyar ki ta ƙare sai da ƙaryar ki ta ƙare to kada mutum ya yi algush kada ya yar matsali kar ya sauya mudu a ko ina to haka wajen awon yadi wajen awo na fili a fito karara a bayyanar da tuwanci ne ba kaza foti ne ba kaza yadi ma a tabbatar an auna shi daidai kar a yaudara Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora wa rai sai abinda za ta iya kai iyayenka ka auna yadin nan daidai ka ce shine iya abinda za ka iya in awo ne ka zuba ka zuba ka zuba iyayenka ko ka ce malam auni da kanka khalas masara ce gero ne zuba da kanka ka zuba a leda kaga ba cuta kenan ba cuta sannan na takwas wai za kulsum fa'dilu walau kana za qurba in za ku yi magana ku yi adalci ko da wanda za yi magana a kansa dan uwanki ne danginki ne mijinki ne babanki ne kar soyayyar dangi ko na kusa sa ki zalunci an yi faɗan an yi rigima a ana neman mai gaskiya ana neman mara gaskiya kin san yayanki ko tsananci ko mijinki shine ba shi da gaskiya sai ki rufa rufa a ki fito ki ce wallahi kanina ne ba shi da gaskiya na san abin da ya faru kaza ne kaza kaza kaza ya faru da akan ido na kai komai shi ne ba shi da gaskiya yar ka ce ba ta da gaskiya ka ce ta ce ba ta da gaskiya ɗana ne ba shi da gaskiya wai za kultum wannan adalcin da shi sama ta tsaya da shi ƙasa ta tsaya ba dan adalci ba wallahi da sama ta rikito Allah adali ne Allah bai zalunci sai da za ku faɗi magana ku yi adalci a wani gurin annabi cewa ko a karan kanka ne walau ala nafsi sannan na tara wa bi ahdillahi awfu kuma alƙawarin Allah ku cika ku cika alƙawarin Allah da kuka ɗauka na tsare addininsa na tsare ibadarsa na tsare la ilaha illallah muhammadar rasulullah da dukkan alƙawarin da kuka ce mun ji mun gani za mu yi musulunci to ku tsare dokokin Allah aikace ko mai Allah ɗora miki ki iyayenki kar a ga cewa musulunci ya ce zarka ta hanyar sannan Allah ya ce zalikum wa sakum bihi wannan shine jan kunnan da Allah ya ce muku la'allakum tadhakkarun ila za ku kasance kun yi tunani saura guda daya wa anna hadha wa anna hadha siratin mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما الله يتي وأن كما يتي هنياتا ميككيا شارريا باقنا باقيا باقوني أتكنت كبيتا فاتبعوه wala tattabi'u subula kar ku bi yan hanyoyi kanana wato annabi ya ja layi kamar da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa yace faddala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman annabi ya ja mana layi haka a ƙasa dogo yace wannan ita ce hanyar Allah mustaqiman ba kwana sai go gefen wannan layi sai rika jan wasu layuka kuma haka a gefe da gefe kamar karan karan dibino ne ko karan wato masara gefe da gefe sai manzo Allah ce wannan kuma yan hanyoyi ne kenan subul ba wanda ke san su sai shedan ku ba hanyar Allah mai kakkiya kada wani ya yaudare ka ko da abin duniya ko da sunan zai gaya ma aqidarsa ko kaza kai ka ba abin da Allah ya ce kai wala tattabi'us subula kar ku bi yan hanyoyi sai karanta wannan aya Allah ya ce farraka bikum an sabili sai ta raba ku da hanyar tawa kana musulunci wani ya zai ce ma kuma ga wata hanya daban a kai ne ka sani al-islam me addinin ki al-islam a musulunci kuma me kike yi tani abin da na sani kenan ni abin da na sani islam ban san wata hanya ba ban san wata dariqa ba ban san wata hanyar wani mutum ba hanyar manzon Allah ne sani amma ne zai yaudare ki kuma ga wata hanya in an bi ta wallahi hanya ce ta waliyai da shahidai da sufaye da wane ne za a bi abin nan za a cece ka ka ce a manzo Allah ya ishe ni ai shi ma jika annabi ne ki ta to ni kakan nake ni duk ko jika ba zai ji haushi dan an buka kanka shikenan ki tsaya iya kakan fatafarraqa bikum an sabili ذلكم وساكم bihi la'allakum تتقون wannan shi ne jan kunne da Allah yake muku tabbas za ku samu tsoron Allah waɗannan su ne yoyi guda goma Allah ta'ala ya samu tsari samu tsaya nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام alaikum ورحمة الله ما لم يتنبي فرقو تكي tambaya ta na haihu yan biyu kan a fara azumi a yanzu haka bana yin azumi ban yi ko ɗaya ba shin tambaya ta zan iya ciyarwa mun sha wannan <clears throat> magana asali ba ciyarwa ki ba an gane ko rama azumi ki. asali da mai juna biyu da mai shayarwa ba wai ciyarwa ne ba kansu ba ku fahimci magana rama azumi za su hukuncin su kamar marar lafiya ne abin da aka ce shi ne idan kina cikin yin azumin ne sai kika ga ba za ki iya yi ba saboda shayarwa da kike yi kin ga ba wai haihuwa ce ta san dama ina haihuwa ba ta azumi idan dai jininta bai dauke ba ko to amma abin da ake magana to sai jini ke dauke ba yan biyu ba ko yan tara kika haifa idan jinin ke dauke yau yau to gobe za ki tashi da azumi iyaka ko abin da za a ce kin gano idan kina azumin nan kina shan wahala ko yaran ki da kike shayarwa suna shan wahala saboda shayarwa da kike za su sha za su sha za su ji yunwa za su galabaita gashi kuma azumi wajibi ne kan kiya ba akwai wani rangwame sai ce eh akwai rangwame sai ce to in kin ga dama za ki iya ciyarwa a wannan lokaci amma yanzu ke hukuncin ki ba ciyarwa bane sai kin jira ne kin gama wanka in azumin yana nan ki cigaba gaba in babu shine amma yanzu ramuwa za ki me yasa saboda ai hukuncin ki kamar hukuncin mai al'ada ne ko muna ma hukuncin ki hukuncin mai al'ada ba ciyarwa za ce ba sannan wadda take da juna biyu ne aka ce ita ma in ta ji tsoron tana shan wahala a karan kanta sosai ba ta iya azumi to shi ma ka ce an mata rangwame za ta iya ciyarwa in kuma tana da buƙatar ramawa to wanda ta sha ran da ta haihu ko ta yaye ko kaza to sai ta azumi wannan ne kawai abin da ya kamata a rika fahimta sai da haka ku daina jiho magana kawai da an ce mata mai juna biyu da an ce mata mai sharuwa mai haihuwa ko ciyarwa a'a ba ciyarwa bane a kansu wallahu malamin ta ce mijinta ne duk lokacin azumi yakan tanadi komai hatta kuɗin markaɗai zai bayar to amma idan azumi ya wuce shi kenan ba zai ƙara ba da komai ba to ita kuma takan yi amfani da wannan kayayyakin da aka kawo na azumi ta ajiye wanda zai ishe su a lokacin bayan sallah shin hakan da ta yi laifi ne eh, daidai ne ai dama saboda su ya kawo kuma ta tana da ta ajiye saboda tunanin kila bayan sallah baya bayarwa ba zai ci gaba da kaza ba saboda haka abin da ta yi yayi daidai Allah ya samu da a malam mutum ne yake da mutanen ɓoye wanda da farko suna wahalar da shi amma daga baya sai suka zo suna bashi addu'o'i har ta kai ma yana taimakawa mutane da irin wannan addu'o'in suna bashi kayayyaki ko kudade shin hakan daidai ne? Eh, akwai hatsari tana yi wa waɗannan aljanu suna yaudara ki ne kuma tana yi wa jahilai ne ɗan bid'a ne to wata nan za su jefa ki a bid'a ko su ne da ke boka yau da kullum za ki zama yar mai ganye kina bai mutane magani duk wanda ta bai da matsala kaza a sai a tambayi wance tana ba da magani wa yake ba ta aljanu ne kuma yau da kullum kin zama yar mai ganye to babu shakka wata nan za ki bauta musu dan wallahi wata ran ba za su biya miki bukatar za su sai kin mana kaza sai kin mana kaza wannan kaza da kuma kila ya saba Allah saboda karki damu da yaudarar su kike ke ba shi bukatar wani magani a gurin ba shi bukatar wasu addu'o'i kike kina da malamai mutum dan uwanki wallahu a'lam wannan tambayar ta ta farko malam an sha amsa ta amma ta biyu take cewa wai ba kyau a sa fuskar gado ya kalli gabas ko ina mutum ya fuskanta ya halatta ko gabar ko ina ko a masallaci ko a gida ko yana kwance duk inda ya shura ya yi ba inda aka ce ba a shuran gabar saboda aka wannan maganganu ne kawai na kundin ka wallahu alam ya halatta mace eh, ta yi ƙarya in tana so ta karɓi kuɗi a hannun mijinta wai namijin idan ka ce don Allah ya baka ba zai baka ba amma idan ka tsatsara shi sai ya baka ba musu <coughs> bai halatta mace ta yi ƙarya da irin wannan sifa ba ita ƙaryar ai laifi ce kuma haramun ce <coughs> annabi ya ga wata mata ta nuna wa yaro hannu zai ka karba ita za ki ba shi wani abu ne ta ce a yake to za a rubuta ki ya a gurin Allah ummu salama أم كلثوم بنت أكبة ابن أبي معيط أم كلثوم وتبير الله أي جدا أكبة ابن أبي معيط تسي النبي بيتبعي رنغني كوسو ديا متين يكريا با أم بقولي أكبة saboda yanzu na لك miki إياها لك halatta don أب ناشي شجي سكين دوكر الله shige أكو كتل النبي kuri inda mutum zai iya yin ƙarya gurin sulhu tsakanin wani da wani in ba zai yi ba sai an yi ƙarya ko tsakanin mata da miji ko ƙawa da ƙawa aboki da aboki gaskiya ba za ta sulhunta su ba sai ka haɗa da matsin gishiri da kafi zabo duk ne ka haɗa don ka yi zo ka sulhu tsakaninsu babu laifi me yasa saboda sulhu abu ne mai kyau Allah yana son a riƙa magana mun gane kin ga za a je ne gurin alheri sai gurin yaƙi kwamandan yaƙi shi ma an halatta mishi ya karya don kar ya tsorata sojojinsa sojoji na musulunci sun zo za su yaƙi da abokan gaba kafirai aka taya abokan gaba su dubu biyu ne suna da kayan fada suna da makamai suna da kaza suna da kaza aka zo a gaya kwamanda zai ya zo ya fara mutanen sai aikin banza na samu labari ma ba su da yawa ba su ma kai dubu ɗaya ba kin ga ƙarya ne <coughs> kuma kayayyakin su ba su da yawa makaman su duk tsofaffi ne duk an gaya mu masu yi tsatsa da kyar suke jan bindiga saboda haka ba su da ƙwararru a wajen yaƙi kin ga zai karfafa musu gwiwa amma idan ya zai gaya musu gaskiya za su tsorata to ba zai gaya musu gaskiya ba tunda yaƙi ne na musulunci kuma ya kama su sai na uku annabi ya ce magana da namiji yake gaya matarsa ko wadda namiji mace take gaya mijinta don zaman lafiyan aure da ƙulla soyayya tsakaninsu misali tana iya yiwa ba sun sa take ba ko kuma ba son ta yake ba yanzu soyayya ta fita yana zaune da ita ne dai kawai saboda haƙuri da yara da menene da sauransu da zai iya rabuwa da ita ba to ya halatta ya rika mata ƙarya yana ce ni fa wallahi a guri na ko indiya ba ta kai shi kyau ba kuma wallahi ne ina son ki fiye da kima ina kaunaki kaza kaza nan ku a zuciyarsa ya san ba haka bane an gane me yasa babu tashin hankali a gun mata irin ka ce ni fa ba san ki nake wannan dai zaune da ke ne <laughs> wannan musifa ce ka gaya mata haka ta san ba san ta kake ba to wannan ba daidai bane ko ba ka san ta annabi ce kai ƙaryar can ba ke ba sai rijiya ai ke ce kaza ai ke ce kaza ko ba ka ba amma ka fito ka ce to ni kin san ba na ƙarya <laughs> ni wallahi ba san ki nake ba kawai dai muna zaune ne wannan bai halatta ba ke ma ya halatta ke masa ƙarya irin wannan kamar yadda annabi ya faɗa to wannan shine magana ta gaskiya Allah ta'ala ya samu dace shin amai yana karya azumi amai baya karya azumi inda ba kirkiro shi akai ba man istata'a faqa'a fa alaihi alqada wanda ya kirkiro amai amai zai rama wanda kuwa man galabahu alqawi fala ba alai wanda amai ya rinjaye shi babu ramuwa akan da Allah malam a ja hankalin iyayen mata akan kafirin kishi abin da Allah ya halatta sun sun haramta malam kishi ya daɗi gare ta amma wasu ba su gane ba sai ka ji mace tana cewa ko za ta tafi tsirara ba za ka yi auren nan ba malam wai wai mace ta gwammace mijinta ya yi zina da ya ƙara aure mala a hankalin mata akan haka wato abin da yake faruwa wasu matsaloli ne kamar guda biyu zuwa uku su ne suka sanya waɗanda ba su karka faruwa na farko zalunci ne da ake ganin wasu mazan suna yi in namiji ya zama a zalimi yana tusa ya makale wata daga cikin matan ita ce bora da mowa ita ce star ita ce kaza sai abin da ta ce sai abin da aka yi kaza to dole su ga cewa da baya da wanda ba su san komai ba sai su daga ganin to lalle dai kan mata biyu hatsari ne mata uku hatsari ne mata huda hatsari ne don na ga da aka rika cutar wance ko ana zaluntar wance na fata an gane sai ka rika jin tsoron mai aure in ya ce zai aure ta kai tsoro na ke duniya ba zan aure mai aure ba me yasa tana tsoro ka ta fada irin wancan yanayin ko ba haka bane Allah ka shirya da mu to wannan ya janyo ana tsoron mai aure gudun zalunci in kika samu maza goma kila za su samu wasu guda hudu guda biyar suna zalunci guda biyar ne suke adalci kin ga dole a rika jin tsoro na biyu na biyu ka samu marasa imani cikin gidan auren wata ta shiga ta fita ta je gidan malam gobe da nisa nan ma ce miki sharri in ba mai tsoron Allah ba ce ba samu ɗalibar ilimi ba mai bin Allah sai zan to ke da kika shigo kin shiga wahala ko ba haka bane wata tana yin sammu wata tana sharri wata tana da sauransu to waɗannan abubuwa ne da suke faruwa a ƙasar Hausa shi sa ke ganin wato ana tsoron zama a irin waɗannan yanayi amma an ba haka ba duk abin da kika ga Allah ya halatta shi to akwai wata hikima shi mata biyu ko mata uku ko mata hudu da Allah ya halatta wa namiji ba a banza aka halatta mishi ba akwai hikima kuma galibin amfanin yana komawa ne zuwa ga mata ba wai ga namijin kadai ba akwai sa'ad da ake rasa maza a duniya haka ne ko ba haka wani maza suna karanci in Allah ya ce kowa ya auri ɗaya ɗaya to miliyoyin mata ne za su kwance yanzu ki je ne dugwari ki ga mazaje da aka kashe ki ga zawarawa da yan mata turela turela tifa tifa ba za su ji ba billahi lazi wata hatta koma ga Allah ba za su aure ba an kashe mazajen a zamanin annabi ma ya taɓa faruwa shi sa sai Allah ya halatta ayi biyu ayi uku ayi hudu Dan a rage adadin matan ba zai ce kowa ya wuri mace ɗaya ba rahama ce ga mata ko ba rahama ba rahama ce yayin da aka rasa haka a jos an taɓa samu an kashe mana musulmai maza mata su da aka yi lissafin mata sama da dubu biyu zaurawa sun rasa su wani lokaci kana tare da abokinka sai ma sai mutu yana da mace mace nan cikin abokai za su to dan Allah wani ya aure ta bai kamata yin shekara ta bi shekara uku ba ta samu miji ba saboda wannan mutuncin abokin naku sai wani ya aure ta ko ba haka bane an taimaka kowa ba taimaka ba wani lokaci ana zai iya jarrabar ka matar ka ba ta haihuwa kai kuma kana son 'ya'ya na zauna da ita shekara uku shekara hudu shekara biyar ni kuma ina buƙatar 'ya'ya ga shekaru na sun fara tafiya to yanzu ko ba shi san Allah ko ba shi da imani in nace zan ƙara aure ko saboda in samu ƴaƴan ke kuma na je duk an yi magani an ce ba za ta haihu ba sai ta ce wallahi baka isa ba ana faɗa <laughs> duk da haka <laughs> wata za ta ce to ka ƙara aure ko Allah zai baka ƴaƴa to akwai wannan sa'annan kuma wani lokaci amfani ne ga su mata. wallahi za ki gancin sami yaya biyar shida abubuwa sun fara miki yawa ga rashin lafiya kila ba ki da lafiya za ki fita unguwa akwai wata a gida za ta rike miki yara ta kula da su ta komai kila yau kwanan ki arba'in a asibiti ga yaran ki suna buƙatar gudunmuwa da taimako da kaza da kaza sai kin ji ana neman ya za a yi da su shirya makarantar su amma kina da abokiyar zama in dai mumina ce mai imani ba abin da ba za ta musu ba kamar yayanta kin ga kin samu taimako in za ki fita unguwa ba duk kin fita da yayan ki rabe rabe duk inda za ki je ba za su zauna a gida ko ba haka bane menene lafiya cikin wannan muna maganar idan namiji zai yi adalci ba bambanci nuna bambanci haramun ne kuma Allah zai tambaye ka kuma za ka tashi da farallai ɓarin jikinka ya shanyi inda ya kai zalunci tsakaninsu da yadda ka aura shekara ishirin kuna tare da yadda ka aura yau ɗaya ne karka nuna bambanci ke ba ki sadan na aure ki yau yau dan kina amarya ki zo ki ɗaga min hankali zai ba zan yi wa uwar gida ta kaza ba ke kuma amarya ta da na aure ba ki isa ki ce wai ba zan mata kaza ba yau shekara ishirin da ke ita ma ba zan mata kaza ba ki isa ba wallahi ba shi da wannan ifa dan da zan shiga wuta kuna ina bai halarta ka ko kowace tana da iyaye kowace aure ta kai kuma da da sadaki da komai to me kika fita kin fita dadewa na'am kin fita shekaru a gidan mijin wannan ko baya nuna cewa ita ba matar ka ce amarya to waɗannan abubuwa gaskiya suna da bukata ko su abubuwa ma da dama waɗanda wasu kuma amfanin mazan ne namiji wani lokaci Allah ya halatta masa mata to mata annabi yace taqbil wa tudbir fi surati shaitan mata tana tafiya tana juyawa ne a surar shaitan za ga wata matar ba ta kai matar ka kyau ba amma Allah ya titi wata baka sha'awa ko ba haka bane wani yana buƙatar doguwa kuma gajeriya Allah ya bashi wani gajeriya Allah ya bashi ko doguwa yana buƙatar gajeriya da ya ga gajeriya sai ta santi yana so sai a ce aure gajeriyar ya aure baka ko yanzu ya gafara fara kar sai hankalin sai tashi sai a ce aure farar a ya aure fara ya zo ta black beauty ma <laughs> sai a ce je ka aure baka a ya zo ta siririya ta ta kuma ku ta shi sai a ce je ka aure siririya ko kuma yana da siririyar a ce je ka aure wannan duk maza da ke ganin suna da wannan ciwon a zuciyarsu haka ne ko ba haka bane sai da aka ce sai ɗaya kamar fasto to za ki ga kullum hankalinta ba zai kwanta ba duk matar da ya gani idan tsin yana binta da kallo gani yake kamar ta yi daban da shi kuma wallahi duk mace mace ce duk mace mace ce annabi ya ka ga wata mata ta ja hankalinka maza ruga gida abinda duk wata take da shi matar kama tana da shi kama dan ba zai barka ba kama an kaga to ina da kala kaza har guda hudu ga suna da fara da baka da doguwa kun ga wannan da wankan da <laughs> don mutum ya tara don Allah ba za a yi maganin wata fitinar ba za a yi ta wannan dai hikimar Allah ce akwai wanda kuma idan matar shi tana al'ada kwana shida nan kwana baka ba zai yi haƙuri ba sai ga yana da buƙatar wata matar tashi to duk wannan akwai hikimomin Allah da dama wanda ya kamata mata su rika haƙuri suna daurewa kuma ku rika sani cewa idan namiji sai zai ƙara aure wallahi baya nufin wai baya son matarsa ne ta gida ba ba haka bane kuma ku rika yin abin da laraba suke na sha gaya muku ba idan mijinta yace zai karo aure za su ce saboda me gaya mun dalili me na gaza me ba na yi me ban iya ba me ban kware ba saboda ta san ta kware wajen komai ta iya komai ta mutunta miji za ki ga larabi da yake ganin matashi wallahi wani lokaci sai ya biya bude mata kofa ma za ta shiga a mota sai ya rike mata jaka sai ya rike mata jariri ita ce ran cuta da me yasa ta yi masa komai tsafta ta iya magana ta iya komai ta iya tana mutunta shi tana kimanta shi ba ta taɓa masa tsaki ba to dan yace zan ƙara aure sai ta ce dan Allah ga ya mun saboda ni akwai inda na gaza amma cewa gudan girman Allah inna lillahi wa inna Allah ya wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta